shugaban kwamitin da gwamnatin najeriya ta kafa domin ba da shawara wajen magance matsalar cin hanci da rashawa a kasar Profesa isa sage ya ce tun ba yau ba akwai yarjejeniya da ke tsakanin kasashen renon ingila na commonwealth na mika duk wani da ake nema a wata ƙasa na ƙungiyar domin fuskantar shari'a a wata ƙasa process of extradition will start because the Attorney General would now have to establish before the court that the offense is an extraditable offense ya ce da zarar an samu bukata na mika wani ko wata babban lauyan gwamnati zai gabatar da wannan bukata ga wata babbar kotu domin tabbatar da cewa laifin da ake neman wanda ake zargin da aikatawa ya fada a hurumin laifukan da aka amince a mika mai laifi ga kasar da ta buƙaci hakan ko a wannan mako ma sai da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gode wa ƙasashen ingila da switzerland dangane da goyon bayan da suke baiwa najeriya na ganin cewa an dawo da haramtattu Kudade, da wasu 'yan siyasa da shugabanni na baya suka sace zuwa su abinda kuma ya ce zai taimaka wa kasashen wajen inganta dangantaka tsakaninsu bukatar neman mika depre alamisiya da ke zama tsohon gwamnan jihar bayelsa kuma na hannun damar tsohon shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan ya zo ne a daidai lokacin da wata tsohuwar minista a ma'aikatan man fetur a zamanin gwamnatin jonathan da zai ne alisan maduke ke fuskantar bincike bincike a kasar ingila bisa zargin halatta kudaden haramun matsalar cin hanci da rashawa da kuma halatta kudaden haramun da na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar kasashe masu tasowa irin su najeriya abinda kuma ya sa kungiyoyin ecowas da na au da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu suka tashi tsaye domin neman goyon bayan ƙungiyoyin fararen hula kamar yarda malam lawali tsayyabu na wata ƙungiya mai zaman kanta a ƙasar nijar ya shaida mani a can baya a lokacin wani taro da kungiyar ecos ta shirya a kan hanyoyin bincike da hanyoyin da ake bi domin halatta kudaden haramun famar da muke yi shine mu ga an ta da arzikokinmu na kasashenmu cikin mutunci kuma an ta da wannan aiki na arziki cikin haske an kauce ma rashawa da cin hanci idan dai za a iya tunawa a zamanin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ne tsohon gwamna depre alamisiya ya tsallake beli a kasan ingila inda ake zargin sa da halatta kudaden haramun inda ya dawo gida bayan dawowansa ne kuma yan majalisa suka tsige shi tare da nada goodluck ebele jonathan wanda ke zama mataimakinsa a wancan lokaci a matsayin gwamna baban yajibirin amurka daga lagos nigeria